jam'iyyar adawa ta apc da kuma masu rajin kare salon mulkin demokradiyya a jihar gombe sun ce za su kalubalin hukuncin da gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo ya dauka a kotu inda ya sake tsawaita wa'adin shugabannin kananan hukumomin riko na tsawon watanni shida kashi biyu a jere abdullahi muhammad inuwa masanin shari'a kuma mai kare mulkin demokradiyya ya bayyana matsayinsa kan wannan batu eh, wannan abin da gwamnatin jihar gombe abu ne wanda ya saba ma kundin tsarin mulki kuma karantsi ne ga tsarin demokradiyya a Najeriya sannan kuma ga shi gwamna wannan abin da ya saba ma rantsuwa da yi na daukan ofis bisa alkori da ya dauka na cewa irin nuna fifiko ga wani bangare ya nuna fifiko ga wani bangare akwai dan sauran jam'iyyu su ma an bar su a gefe don haka kaga an yi sidelining nasu kenan wannan abun ba daidai bane kuma na yi Allah wadai da hakan. ni a matsayina na ɗan Gombe mai biyan haraji na ba gwamnatin jihar Gombe sati daya gwamna ya janye wannan abin da ya yi ko kuma za mu je kotu mu je mu nemo fassara ko gwamna na da iko ko kuma hurumi na yin abin da yi. bisa tsarin mulki a Najeriya kundin tsarin mulki bai yi tanadi na rikon kwarya ba don haka ko su janye wannan abin ko kuma mu je kotu kotu ta yi fasara kundin tsarin mulki bai ba majalisar jihar Gombe daman sabuntawa waɗansu lokacinsu su sabunta ma kansu ba kuma babu wanda zai iya sabunta musu dole sai dan an yi zabe Alhaji Sale Tinka jigo ne a jami'ar APC a jihar ya ce abinda gwamnan ya yi cin mutuncin yan jihar ne ba za su yadda ba wannan sake ba su wata shida ba daidai bane baya bisa kan ka'ida dalilin ai ba jam'iyya ɗaya muke da ita a Najeriya ba jam'iyyu ne na naɗa a wannan mukamin ko jam'iyya guda ɗaya ce kawai a jihar sauran jam'iyyu an tauye haƙƙinsu kenan wannan ba daidai bane ya saba wa demokuraɗiyya wannan abin da zai haifar mata kamar a wannan jiyar kowace jiya ma a Najeriya a ce gwamnati ita ba za ta yi zaben ba sai yau a nada a ce an bada wata shida sake da wata shida ko baka ba to ba ba mutane yanci su ba ba ba su haƙoƙin su ba sa'annan kuma mutanen jihar an mai da su tankar wawaye ne wanda ba su ma menene ainihin wannan demokuraɗiyyar da take tafiya a bayan kasa ba a zo a yi zaɓe in ake zaɓe amma a ce ba za a yi zaɓen ba mu mu hau kujerar naƙi ba zai yi ba kawai matakin da za mu ɗauka za mu garci kai a kotu mu yi ƙara dole a rusa wannan rashin mutunta mu mu jan ƙasa akan cewa a yi zaɓen nan shine mutuncinmu shine 'yancinmu shi ne abin da ya kamata a mana in ko ba za a yi ba kotu tana nan ita take gaba da kowa amma kuma in ji cewar kakakin majalisar dokokin jihar gombe nasiru nono dokar zaɓe ta jihar ta ba da dama wa gwamnan yin hakan doka ta yi dama mace mai girma gwamna in har wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi ya ƙare kafin kuma ya ƙare din ba a yi zaɓe ba to sashi na saba'in da tara section 3 dokanmu na state independent electoral commission na jihar gombe ta dan masa daman akan ya rubuta wa majalisa su yadda masa ya sake nada ciyamomi kiyateka wanda za su gaba da gudanar da harkar mulkin karamar hukuma har lokacin da za a samu a yi zaɓe. da sun yi watanni shida yanzu kuma ya ƙara musu wasu watanni shidan kenan wannan demokradiyya ne? eh demokuraɗiyya ne mana ai daman a dimokuraɗiyya babu daman yadda za a bar wajen bakanta ta yadda masa kuma sai ya sake rubutawa ya kawo mana na majalisa ba samu a wancan wata shida da aka ba su din a yi zaɓe ba to sai a sake ainihin ba wani dama ya sake naɗa wasu ko kuma ya mai da waɗancan ɗin duk Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.